you but no wajen yaki gayya ta yaki ba ganin ayyukan da zuwa kawo yaki wata zammana alkasira min da za ta salli wal hajji wannan sura ta duka wannan za a tsanci wannan bayani na wannan sura mai albarka nazalar ba da an tambar gaza gwada da alkuwa ita wannan sura ta sauka bayan an kammala yakin badar babba a ina akwai yakin badar karami ko yakin badar babba shine wanga da ake magana na farko yakin badar karami shi kuma sai da shekara ta zagayo haka ya alkawari da in shekara ta zagayo ranar ranar yakin badar ta juyo to in kun cika mu har da kunan ga yadda suka ce in ba ranka ya wuce mu da kunan musulmi suka ce mu haɗu da kunan kun san kashi. kun sha kashi kuma in ma a za ku kuma tarka shi ne da shekara ta yi ta zagayo sai musulmi sun ka dawo amma ka hare sun ka ji tsoro ba su dawo ba ga shi kenan amma ne tun da an tamo an yi alƙawarin a hadu sai aka ke mai shi ma gaza watan badari amma yaƙi din ba a ta yaƙi to ita shi yaƙin badar shi yaƙi mace na ko namiji

ya kimanta ne a sau da ko gana an samu banci wajen canza tsakanin larabci na hausa yanzu in balarabe zai fi yakin duniya zai ce alharbul alamiyyar yakin duniya da farko zai ce alharbul alamiyyar al'ula an gane ku yanzu an gano zaman shi mace ko ba a gane ba ina aka gano saboda an ce al'alami su ba ce alharbul alami ba al'ula kuma a dama mace ake ce ma al'ula ta farko in namiji na al'awwal ake ce inda namiji na ta ce alharbul alami al'awwal to sai aka ce alharbul alami su al'ula shi ma gazawatul gazawatul badar an gane ko gazawa dama mace ne har shi ma mace duk da babu ta ta mace duk da haka nan Ba Allah ke fara kasbai da haƙi wal ba'adin yakin badar ita ce ta rarraba tsakanin gaskiya da karya wa islam ya wal kufri ta bambanta musulunci da kafir wato da wannan yaki musulunci ya sauki girma ya buwaya kamin shi kuma an ka fara saukare shi ana karya daga nan ya fara kuma a hanyar ya fashi ta sauka waje alatul islam daulatan mustaqilla kuma wannan yaki shi yan mai da addinin musulunci ya zama daula mai cin gashin ya zama musulmai suna da gwamnati ke. ya laha kiyanuha a nizamuha da sunnatuha wannan daular ta musulunci tana da tsarinta da ƙarfinta sauran duk abin da ya kamata a samu da daula mimma yukalin hukum ba ma'un ba matsala alam tsare da suka fama wa sauran tsare-tsaren kasashen duniya wato sauran daulolin duniya kabla ha wanda kanu wannan daular ta musulunci au ba da ha da daulolin da aka yi wanda ba da musulunci ba bayan bayanin musulunci bayan wannan shimfiɗa sai malam ya ce bismillahir rahmanir rahim lamma ya ce talabar muslimuna a lokacin da musulunci suka yi sabani fi da ibn badar game da ganimomi na yakin badar an samu da bambanta ra'ayi da bambancin fahimta tsakanin wato samari da dattijawa bakalar shubanu sai samari suka ce niya lana to ai abinda aka samu daga nima namu na mu masu jini ga jirgi domin yakin ga ainihin muna muka yi sahin da a cikinmu mu ai gabauniya na suka yi wasu ma suna ɗan taka da da gengeni da gudunta amma muka fallawa da gudun mutuma ko a hau doki a yi sukuwa ko kuma a sheka da kafa duk duke yana kamar bude kasa duk duk duk ko tsohon na ɗaya haka nan eh tsohon na ɗaya haka nan ta zo bayyana saboda haka sai samari suka ce ganima ko adda an gane ko la'anna ba sharar kitala suka ce saboda muka rungume yaki gaba da gaba wa ƙalar shiyuhu suko tsohonni suka ce kunna rida allah ai muna nan ba gare ku muna taimaka mu? eh ku an gaba amma mu an nan ya gare kuma ya taimaka mu na hutu ta hata baya ne karkashin tutoci na yaki wanda wani tashabtun da kunta ne gaba yaki ya kunaye aka kunaye muku aka bayyana muku zanen yaki kuka ga bukatar cewa babu damar yi gaba nan za ku dawa inda muke ba ke mu ba ba gaban zamuke ba kuma akwai rawar da muka taka a cikin yaki ba na ta sa asuru biya ba ka ba kuke banta da wannan gani ma ku kadai kun ji wannan muhawara ko to muna da labarin a wani yakin badar akwai wasu 'yan samari na madina waɗanda suna jin labarin irin cutarwa da abu jahali yake wa musulmi annabi da musulmi a makka suka ce su suna son don allah ya an ka sai wurin yakin nan su suna son sai sun fi abu jahali da ya cuta addinin musulmi da musulmi don haka yan samari na sun ka rika a tare da kibon da an fi haɗa wurin yaƙi suka ce a gwada wasu wani na Abuja, jihali suna ta tambaya a a kai ga inda Abuja jihali da ke sai wani ya ce kun ga wancan ga can shi ne abu jihali to aiko allah ya cika musu da yau akwai wani ba allah cikin su sahabbai cikin mutanen makka yana kusa gare su ya duwa da sun kai zabura irin ta mikiya sun kai mai da ran mikiya suna halbi da haka kayan da shi kun ga samari kun taka rawa ko domin abu jahali zarumi ne kuma ya yi suna da yaki, amma sai ga shi waɗannan samarin zuwa kai saboda haka samari sun ba da gudunmawa kwarai wajen yaƙin bada kuma iya buka da aka yi samari suna ba da gudu wasu ma ba su ma zan ba da gai ba amma sai su ce za su ce wurin yaki akwai wasu samari zai yi tuna sunan da sun ka ce suna son su sai wajen yaki an ka ce a yan ƙararra guda a ga yana da girman jiki idan an gaba ya tafi sai guda ya ce to ai wanga da an gaba ya tafi bai zo ya mai kuma ko kuwa mun yi da shi ina ka da aka ce to ga in babu inda inda babu jini ake mu ake gargarar to ku ku kwada a gani sai ku sai sai ya mutu ya ka sai an ce to ku dai duka ku haka samari suke wato gasa suna munafasa a wajen jihadi akwai wani da ake ce ma amurnar jamu wanda shi ɗaya yana da ɗaya samari yadda yana son zuwa yaki sun ka ce ba ba ba ka zuwa ai mun isa mu ga zuwa madadin to har ya kai karasa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga ke na sai ke wajen jihadi amma ne sun ce ba zai tafi ba su ka zuwa to a yi duk da cewa gurin na yana taka da yana da gishi yadda son yake ya taka wannan kafa gurguwa cikin aljanna sai ya gwada irin sai ya kura kura yadda ya ta haka yadda zuwa haka shi son yake a bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku barke kuma da yadda sai ya jaje ta hada da wurin yakin uhud saboda haka samari sun taimaka kwarai kuma yasa ake son kowane zamani a samu samari masu addini wanda aka karantar da su aka ba su tarbiyya domin akwai gudun wanda za su ba su wajen wajen da addini ba. Dasa wannan kungiya ta jama'a ke za su gina wa ya kama sunna sheikh muhammad sani a yin ya kafa kwamitin matasa na izala shi wanda wannan kwamitin yana wa'azi na samun wato inda za a kai guru-guru na matasa a yi musu wa'azi ana yin wa'azi gari-gari ana yin zuwa gidajen yari da sai wasu mazaunai domin a yi da'awa a jami'ai domin in samari ya zo wajen samari yan kwane ya ja ga wani al'amari ko na ɓannana suna saurin saurare suna saurare ne to bale samarin na ya ja aya ku zarce a wanga ma tunanin mai iri guda da ina abinda muke fi na kurciya da haukan kwanciya da sauran shi ma yana ji da wannan amma kuma ga shi irin yadda ya zo mu da wannan magana mai kyawa sai su karba su za ka ce gurub ɗin samari abokai suna tasiri wajen yawon samari abokan kamar da suke tasiri wajen fata in mutum ya sa ya shiga cikin gurub? na samari wanda yake marasa tarbiyya gurbatacci to yana da waya ya kira yana da yana da waya wannan virus nasu bai halbe su Allah ya shirya mu da samarin mu Allah ya kara musu shirya Allah ya kara musu taimako to mun ji dai muhawara ta ta ta ta ta tsakanin dattijawa shine a nazala bayanin minan lahi sai wannan bayani ya sauko daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala annal mala lillahi cewa dukiyar yaki da wato ganima ta Allah ce wani rasulihi ta manzo Allah ce fakat su kadai irin nasru laysa min ahadil fariqayn saboda nasarar da aka samu wurin yakin badar da sauran yakuka ba daga samari take ba ba daga tsohoni take ba daga Allah wa inna ma huwa min Allah nasarar daga Allah take shi kadai allazi hayya'ahum lima hayya'ahum domin Allah shi ne ya tada damar ya yi musu tattalin wato wannan abin da suka samu ya yi musu shirin da za su kama wanda wannan nasara cikin kuma makala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace yas'alunaka ya Muhammad suna tambayar ka ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anil amfani daga dukiyar yaki alganai ganimomi to alarwa na jihar ta anil amfani. shi kuma a ɗaya ya salu na ka ani akwai wani kira ko to kuma ana ta suratu lamfa ba ka ta haka eh wasu ko riwaya da aka karbo ba wani ruwan na riwaya daga malamin sanadu to al'amfan ko kace al'amfan to algana'in ganimomin yaki ake ne summiyar amfal an ce ma mai yaki amfal kamar ƙari ko ribar yaki jan mu na balin jima'anar ziyara shi ne daji ƙari da an na ha mitulun na balin domin ita ganima ta yi kama da nafila ƙari alama an amalla ba biyu alaihi wato daɗi bisa ga ni'imar da Allah ya wa muminai ga nasara sun rinjaye abokan gama sannan ga ƙarin kuma wani abu wanda za a kai da shi gida na ganima kaga wannan daɗi ne ko to minan nasarar aka bari wato wal izil adawa shine ga dai samun nasara babban nasara ga buwaya da ƙarfi da daraja allazi na duhu wanda suka samu A ƙiba hada ilham a ƙarshen wannan yayi to suna tambayar ka game da wannan dukiya ta yaƙi ganima kullum ka ce mu al'amfalu lillahi ganima ta Allah ce war rasuli da manzon ya ja'ala ne ha haifu sha'a Allah da manzon Allah za a na wannan dukiyar inda suka fakat sama na sallallahu alaihi wasallama bainahum ala sawa sai mazu Allah ya umarci muminai da abin da ya wajaba a bakala Allah wa ta'ala ya ce fattakullah kaka ku ji tsoron Allah ta bayyana ku gyara ba tsakanin ai ma bayyana ku gyara tsakanin ku da juna tarkin nisa sannan a tubar jayayya jayayya tana fata zama tana kawo jiki juna saboda haka tubar jayayya da juna ya yara tsakanin wa atiyu Allah wa rasulah ku yi da'a ku yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kuntum mu'minin in dai kun kasance mu'minai hankali a gaskiya da gaske to ku ji tsoron Allah kuma musulmi ya gyara dan wani musulmi a zauna a samu kaunar juna da yankuwantaka kar a rinka jayayya da hukuma da kuma juna inna mu'minun kusa akwai wa'adu ko akwai wa'i wa'adu ana fassara shi alkawari na cewa za a saka aljanna ko za a baka wani alkhairi shi kuma wa'i shi ma alkawari ne amma wanda ba mai daɗi ba kamar alkawarin Allah na sanya kadare su kuta da masu wanda ke kan wa'i to mu ne na gaskiya yan sun ji wa'i wato Allah ya kyace su ya ce za ku shiga wuta ko zai muku azaba ko zai muku hukuma to waje la duka ta su suna jin tsoro ai sabon turuhu wa idza tuliyat alaihim ayatu kuma da abu mai na gaskiya in an karanta musu ayoyin Allah an karanta alqur'ani gare su zadatuhum imana alƙur'anin nan ayoyin nan suna ƙara musu imani ai sikar suna ƙara musu gaskatawa da yadda da Allah ba na da tasdiki shi gaskatawa abin da ake cewa ban gaskiya ban sani ba ya za ya za mu ɗauki wannan hausa ko kwanan na ɗan ina jin kiristoci suna cewa ban gaskiya ban gaskiya hausa kwanan da ko yadda eh shi ne yarda da gaskatawa to sai ka ji fasto yana cewa da ban gaskiya ɗaliban gare su ake ji wannan hawa eh ba ta fara ta ko ake ban gaskiya wacce kan zaba gaskatawa gaskatawa ƙarar cikin kiristocin ma akwai maguzawa waɗanda suna asalin hausa to yana yi wa sun iya hausa amma musulunci da ya faru sun iya hausa amma musulunci ya faru da ya shi dama ita hausa na da karin harshe ko yana yiwa ah, nunan abinda mun ka doka in mutum ya jira abu ta ce ya ba da gaskiya ko ya gaskata ko ya yarda ba da gaskiya ko man gaskiya ko kuma sai da fiye amfani da gaskanta abin da ake son sako ya isa a fahimta abin da ake yi to nan abin da mala yake son ya nuna mana cewa yardan mutum da Allah gaskatawa mutum ga ubangiji tana karɓar kare daga balon alkuwa tana karɓar karɓar kuwa lilfarkin ladi na harifu saboda akwai bambanci wanda mun sani. bai na ma kama alaihi dalilin waye wato tsakanin abubuwa guda biyu wanda guda dalili guda ya tabbatar da shi amma kama alaihi adillatun kasira sannan da abu abin da shi kuma dalilai da yawa sun ka tabbatar da shi misali yanzu aka ce ga wani abu aya guda ta zo da sai aka samu wani abinci kuma aya biyu ko hudu biyar kun ga ai ayoyin da za su kara karfafawa da yadda mutum da wannan abu ya riga ya yarda amma sai yadda ta kara karfi ko kuma ce abu ne ya zo cikin hadisi kuma ya zo cikin Alƙur'ani. kaga a yi dalilin na hadisi ne ya yi sabo to ga ƙari kuma a cikin alƙur'ani kaga yarda mutum da abin za ta ƙara nan akwai wata aƙida ta ahlus sunna wadda wasu wanda ba ahlus sunna ba mu da ita ba cewa imani yana karuwa ko bai karuwa yana rage ya ko bai rage ba to ahalin suna sun yadda imani na garuwa mai na rage ba shi yasa mai tsara yake al al'imanu ya zidu wa yan kusu ya zidu bi ziyadar al'amal wa yan kusu bi na ƙasa wannan akida ahalin suna don mai tsara cikakken ahalin suna ne duk abin da ya kawo cikin littafin nan na akida akida ahalin suna ne kuma yana raddi ne akan wasu ake duniya irin na dari kadariya shi a da sauran saboda haka imani yana karuwa kuma yana ragewa za ka mutum na kara cikin sahabbai wanda ya fito kan hanya sai ya kawo da sayi na abubakar allah ya shi. sai wannan sahabi ya ce wanda ya na abubakar ya abubakar ni ina ganin wata mafi na ne amma akwai mina ne da wasu yada ya ce a sha ba ne sai har da zai zai kira har ba in kuka sai kun saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ne muna wa'azi yana karantar da mu yana karanta mu Qur'ani sai in ji imani yayi karfi cikin Ya yayi karfi na ƙara yadda na ƙara yadda na ƙara da yadda ji kamar tun zabo daga aiki amma in muka bar wani annabi muka yi nisa da shi muka dawo gida muka ci gaba da mu'amala da iyali da dukiya da dabbobin mu sai yanzu kuma wannan abin da kake mai karfi da imani ya sassare yadda saboda ka riga da zuciya ta ba ta da kyau zuciya ta mila akwai munani yadda to ai kai har da ni ma ina samu haka don haka mu sai wajen mu a Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga matsala in dai muna yin fita sai na wata yadda shi ma yana samu in suna kusa ga annabi da mutuwa yana karantar da su sai su duk bayan imani suka bukhari amma in kuka bar wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka koma gida kuka ci gaba da mu'amala da iyali da dabbobi da gonakin ku sai waje abin ya rage suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka tambaye shi da a babu mai na yi da suka tafi ai dama shi ita zuciya da wannan karfin imani haka yake lokaci da kuna dawama kamar wanda kuke wuri na kullum haka nan da cin karnin imani to da mala'iku sun sako da bukatun su zai musafa su haɗa hannu a saboda kenan kuma kun san mala'iku saboda haka imani yana karuwa kuma yana iya da to waɗanda muminan da aka ambata masu wannan siffa wanda aka ce sune mu'mine da gaskiya wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogara ga ubangijin shi dai sun dogara ga ai bihi yasifuna la bi gairi sun miƙa al'amarin su ga Allah ba su dogara ga kowa ba ba su miƙa al'amarin su ga kowa ba Allah ka sanya mu domin a wannan aya an fassara wanda ya samu kanne kanci da wannan siffa to ya zama mumini na gaskiya mumini na haƙi Allah kai mu da wannan arziki Allah kai mu da wannan zai da bi mu da Allah gaskiya babu kusantu an gane ko lahun daraja to tun da sun cika wannan matsayi sun zan mummune na gaskiya ni Allah zai ba su Allah ce lahun daraja Allah zai ba su darajoji mana fil janna wato masaukai a cikin aljanna matsayi matsayi a cikin aljanna yin rabiya a wajen da su wa magafiratun kuma suna da gafara Allah ya yaye musu ya mutunta wato ya bi duk aibin da kurakuran wani sun kari kuma suna da arziki mai girma ilin da a cikin aljanna kun ga dama wannan shi ne burin mumini ya rayu ya mutu ya shiga aljanna duk wanda ya rayu a duniya ko shekara nawa ya yi duk daular da ya samu duk da wakar da ya samu duk morewar da ya yi in dai ya mutu ya shiga wuta to ya yi rashin sa'a ya zo duniya ba da sa'a ya tafi duniya da kafa hauni allah ya kare amma idan bawa ya rayuwa a duniya yana rike da addini yana da imani yana da'a ga allah yana biyayya ga allah yana jin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to duk wanda rayuwa sai ta yi kunci yake cikin damuwa ya samu damuwa ya samu katsuwa yana ganin bai more ba to in dai bai rabu da imani bai mutu da imani yana mumini na kwarai kuma ya shiga aljanna to shi ya yi nasarar zuwa duniya shi ya sa Allah kai mana nasarar zuwa duniya na kai ba da muka duba cikin wannan ayoyin da muka karanta na ambaci mumilai na kwarai kuma ambaci sakamakon daga cikin aikin akwai dai imani ko ga akwai imani ko gaskatawa sannan akwai tsoron Allah wato suna tsoron Allah ba su a Allah ya yi da karyar hali su sani su ki sani a yi wa'azi a karanta alkur'ani karanta suna a yin salaya sallama su yi biri ba abin ya fi bayan kunnuwa da waɗanda ba haka su domin ce الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا wanda ya samu kai ne cewa da an yi wa azibi da tasiri gare shi imani ne mai karuwa don ya karanta alƙur'ani to ya sani bai cikin wannan layi ya yi ya dawo kun san zamanin da wa'azi ya yawaita ko ba ka sosai kaji wa'azi saboda ni wa'azin gani a yi shi masallatai ga lasu jika ko ba ta zuwa wanda ake wa'azi ko ba ta zuwa wanda ake tafsiri sauti na zuwa wurinta sai ka ji dole ka ji dole kuma an gama da kai an wuce fika domin ba ta zuwa ran kasar kiyama ka ce ma Allah ban jiya ba ko ban sannan bayan wanga wa'azi daga gari da aka yi a masallatai karanta kur'ani ana yi wa'azi a shiyoyi ana yi wa'azi a matsayin lokal gamma ana yi wa'azi masu tallan magani ma sai su eh, sau sai sun yi wa'azi sai su ba da magani su ce to ga magani mun kawo da shi kuma kaga suna da hanya ga wa'azi sannan kuma ga magani sannan ana yin wa'azi a gidajen rediyo ana yi gidajen talabijin ga wa'azi a cikin wayoyi a tura wa'azi cikin memory wa'azi kasusuwa iri iri har ma a ce ga memory ana iya sama cikin mawarinka tausirin da bala abokar kuma yi gaba na ƙwar'ani an gane ko sannan ga littafai nan sun yadu na ilimi da wa'adi don haka duk wanda kai sai ka yi kicin da wa'adi duk wanda kai yi gudun wa'adi sai ka ji wani lokaci kana fasinja cikin motar kasuwa sai direban na ya ga dace mai son addini na sai ya sa kasar cikin da yadda ya kafin mu kai sabbato ka ji wa'azi da yawa wani kuwa a ka ga kiji zai sako wani kiji ne ya kasu, wani kuma bai san kiji wa'azi ya kasu amma dai ko wanda bai son wa'azin sai ya ji wa'azi muna roƙo Allah Su hannun wata Allah Allah ya sa mu saurari wa'azi mu saurari alqur'ani kuma ya tasiri gare mu ya amfani mu kada ya zama hujja a kanmu daga cikin sufar muminai na kwarai bayan sauraron wa'azi da aiki da wa'azi akwai tsaye da sallah ba yin sallah ba yin sallah daban tsaye da sallah daban don sallah yana yi wa ka yi sallah kana cikin masu sallah ka halaka don Allah ya ce wailul lil wanda jahilci suke yi ba ba wai wadda suka ga ake yi suke yi ba kuma suna yin sallah cikin lokaci kuma suna kula da sarki sun san hukuncin sarki sun san hukuncin ah, suna san rukunan sallah wajen sallah mutaban sallah sun sa abin da ke ba da sallah sun sa abin da su da sawa abin da ke sa a yi da abin da ke sa a yi ba ajiya sun sani wa'annan to sannan kuma suna ba da zakka suna ce da dukiyarsu ibada da dukiyarsu suna sa dukiyarsu wajen yarda Allah wajen da'a Allah da wannan suke addu'a ga bayan Allah wa'anda suke taimaka ma addini suke sa dukiyarsu cikin ayyuka na addini suna faranta rayukan musulmi a wajen ayyuka na addini nan ga misali bara mun yi musabaka ta argungu local government wani ba Allah cikin yan garin nan wanda wannan ba Allah Allah ya saka mai da alkhairi kusan shi ya soke nauyin wannan musabaka kuma cikin kyautukan da ya ba su akwai mota mota kuma wadda ta amsu sunan mota ba don wata mota sunan mota ce don in aka baka ita za a zai za ka jima masu turi ko za ka yi ta shawaki wajen kayan kato ba irin ta ba mota ta kwarai sannan akwai babura bayan babura akwai teloli bayan teloli akwai firiza-firiza bayan firiza-firiza akwai kudi kuma tamani ko kudi masu yawa kun ga irin wannan wato akwai alama imani na kwarai don allah tabaraka wata ala bayan ya ambaci waɗannan ayyuka na mummine ya ce mummine na mu'minun wayan da su ne mummine na gaskiya لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هذا هو كما wadda za ta tafi daga magana wato fitowa annabi sallallahu alaihi wasallama daga gida ne madina zuwa